yarjejeniya da Najeriya ta shiga da kamfanin OCP ta kasar Morocco tuni ta fara aiki wajen yin bincike na irin kasar noma da manoman Najeriya ke amfani da ita domin gano irin takin zamani da zai sa a samu amfanin gona mai yawa. A yanzu haka kamfanin OCP tana horar da ma'aikatan kamfanonin sarrafa takin zamani a ƙasar, in ji babban jami'in OCP na Najeriya Caleb Uso. Like you know, we have an MOU with the federal government of Nigeria. and This MOU was struck between the the, the, Kingdom of Morocco and the country of Nigeria um, signed in 2016. It's a big MOU and uh, different um, partners have different roles to play. Caleb Usowa ya ce yarjejeniyar babba ce kuma tun shekara 2016 da muka sa hannu a wannan yarjejeniya muka fara aiki tare da manoman Najeriya. Yanzu haka muna horar da dabarun sarrafa takin zamani ta yadda manoma za su sami takin da yawa har sai sun zaɓa kuma a kuɗi mai rahusa. Jami'an kamfanonin taki na Najeriya da aka horas sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. sunana muhammad abubakar mai malari sunan kamfaninmu excel standards limited muna su taki da sauran-sauran harkokin noma da abin da ya shafe shi to amfanin wurin horarwar da ke ana koyarwa ne akan yanayin wato project management gudanar da project in ka fara tun daga farko har ƙarshe ina kamfanin takin ku yake kamfanin mu na Kano calawa Kano muke abubuwa amma muna tura taki ko ina muna da capacity na yin buhu wajen 600 so buhu 600 kin ga ya kama kilo dubu uku zance za mu iya cika mota ɗaya ko da yaushe in muna production so in muka fara in yanzu a ce mun fara daga safe har dare za mu iya cycle biyu mai mota biyu rana daya kuma mota biyu na daukan 600 600 na daukan 1200 kenan gabaki daya kowane mota 600 sai emmanuel fumen na kamfanin take mai suna tak agro fertilizers da ke funtuwa da kuma wasu birane da dama a najeriya yarjejeniyar da muka shiga da su muka yi aka zo ana PFI program da ake currently na Presidential Fertilizer Initiative wanda gwamnati sukan siya raw material sai su kawo mana mu kamfanoni sai mu sarrafa kowane wayewan gari muna buga taki kaman guda nawa ake a rana kamar ni a inda nake a fantuwa mukan yi mota goma sha biyu zuwa sha uku a kowane rana mota shine trailer kenan mota shine trailer kuma a trailer akan samu buhu ɗari shida. kin ga muka aikin safe da na dare two shift kenan kin ga sai ba mu kusan mota goma sha biyu mota goma sha uku amma kamfanin mu na kaduna wanda manyan kamfanoni ne sukan yi motoci kusan talatin kuma kowanne na daukan buhu 600 kwarai da gaske shi ma akapo na kamfanin taki mai suna golden fertilizers a lagos ya ce suna yin taki har ton dubu saba'in a shekara i am akapo Augustine, i work with golden fertilizer lagos i'm here on a course project management In the Lagos factory, we have a capacity that uh, can deliver 500,000 metric tons per annum In uh, Kaduna, we have a capacity that produces about 70,000 metric tons per annum. A yanzu ana da kamfanonin sarrafa taki sama da talatin a Najeriya waɗanda sannu a hankali za su ɗauki ma'aikata dubu saba'in da biyar a shekara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.